sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muke muku maraba lalai a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi na ci gaba da jan hankalin jama'a da su dinga sa ido sosai akan abubuwa. ganin irin makaman da aka cafke kwanan nan a jihar Legas. Bayan haka kuma za ku ji rahoto akan yajin aikin da malaman kwalejin kimiyya da fasaha suke yi duk da barazanar da gwamnati ta yi masu. Muna kuma ɗauke da martanin da bangaren sanata Rabu Musa Kwankwasa ya mayar akan batun bashin da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce ya gada. kamar kowace rana alhamis yau ma za mu kawo muku shirin bango wanda Jummai ali ta shirya za ta kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Mai baiwa shugaban kasar Amurka Donald Trump shawara akan harkokin tsaro ya yi Allah wadai da gwajin makami mai linzami samfurin ballistic a jiya Laraba da Iran ta yi, inda ya ce Tehran na saka yarjejeniyar da aka kulla ta shekarar 2015 da Amurka cikin hadari da kuma wasu kasashe masu ƙarfi. janar michael flynn mai ritaya ya yi allah wadai da gwajin makamin inda ya bayyana shi a matsayin lokuta da dama da iran ke yi wa amurka da ƙawayenta barazana cikin watanni shida da suka wuce ya ce shugabannin tehran sun bugi kirji da ɗaukan mataki ne saboda yarjejeniyar tana da rauni kuma ba ta da amfani kuma saboda ƙasashen da suke cikin wannan yarjejeniyar sun ki ɗaukan mataki akan burin dakarun ƙasar iran A yayin da aiki gabatar da takaitaccen jawabi a fadar White House, Flynn ya soki tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da sauran mambobin gwamnatinsa sun ki ɗaukan matakin kan irin su ƙarfin soji da hukumomin Tehran ke nunawa. Flynn ya kara da cewa daga yau za mu saka wa Iran ido ba tare da ya fayyace abin da yake nufi Amurkan za ta yi da Tehran ba. Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya faɗa a yau Alhamis cewa gwamnatin Trump ta mai da hankali wajen ƙarfafa dangantaka da Koriya ta Kudu a daidai lokacin da ake wa ƙasar kallon tana fuskantar abin da aka kwatanta a matsayin barazana ko kuma tunzurawa daga ta Koriya ta Arewa. ya ce a yanzu haka dole ne mu fuskanci gaskiyar barazanar da ƙasa da wato da ku da ƙasa ta ke fuskanta za kuma mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa yayin da muke fuskantar wannan barazanar baki mu. Mattis dai ya yi magana ne tare da Prime minister Koriya ta Kudu, Wake Chan, a yayin ziyararsa ta farko zuwa kasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Mr. Wa ya ce yana fatan ci gaba da samun tuntuɓa a kan ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu da kuma mai da martani a kan matsalar makamin nukiliyar Koriya ta Arewa. Daga cikin ƙasashen da ake sa ran Mattis zai kai ziyara har da ƙasar Japan. ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron Isra'ila sun ci gaba da aikin share ragowar mutanen da ke zaune a wani wuri da Yahudawa na yankin gabatar da na yankin gabar tekun Jordan ba bisa ka'ida ba a yau Alhamis. aikin share mazaunin amona an fara shi ne a jiya laraba inda 'yan sanda suka rika aran gama da ɗaruruwan mazauna yankin da kuma masu zanga-zanga waɗanda suka saka shingaye da kuma jefa duwatsu ga jami'an masu zanga-zanga cikin ɓacin rai da kuma mazauna yankin sun yi ta yi wa 'yan sandan ihun cewa yahudawa ba sa korar yahudawa kimanin jami'a ashirin ne suka ji rauni A yau Alhamis dai za a mai da hankali ne akan wajen ibadar Yahudawa a Amona inda mazauna suka ɓuya a ciki. Babbar kotun Isra'ila ta yanke hukunci a shekarar 2014 cewa mazaunin Amona an gina shi ne a matsayin wuri mai zaman kansa a ƙasar Falastinawa kuma za a ruguje shi wajen ranar 8 ga watan Fabrairu. Isra'ilawa masu tsatsarar ra'ayi sun ja daga don sauya hukuncin. A yau Alhamis wani kwamitin Majalisar Dattawa a nan Amurka zai kada kuri'a a kan zaben Scott Pruitt a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar kare muhalli. A jiya Laraba ya kamata mambobin wannan kwamitin su kada kuri'a, amma kuma 'yan bangaren Democrat suka janye daga halartar wannan zaman. Haka kuma suka yi a lokacin da kwamitin kuɗi zai tantance Steve Mnuchin a matsayin sakataren baitul Amurka da kuma Tom Price a matsayin wanda aka zaba ya jagoranci ma'aikatar kiwon lafiya da harkokin jama'a.

Dokar Majalisar Dattawan Amurka ta tanada cewa lallai sai an samu akalla mutum guda daga bangaren marasa rinjaye a majalisar kafin a kada kuri'a. Sai dai Sanata Orrin Hatch na jihar Utah da ke jagoranta kwamitin na kuɗi wanda kuma ya nuna fusatarsa a fili. Ya yi wato ya jagoranci sauya wannan doka wanda hakan kuma ya sa 'yan Republican zalla suka samu damar kada kuri'a amincewa da manuchin da kuma Price. Sai dai 'yan majalisar dattawa bangaren 'yan Democrats sun ce suna buƙatar ƙarin lokaci kafin su shiga aikin tantance mutanen wanda shugaba Donald Trump ya miƙawa majalisar domin neman amincewarsu. A nan kuma madugun 'yan adawan kasar Congo, Etienne Shisekedi ya rasu a Brazil yana mai shekaru 84. Jam'iyyarsa ta Union for Democracy and Social Progress ta ce ta tabbatar da mutuwarsa a jiya Laraba. Shi ne kuma ya kafa jam'iyyar a shekarar 1982 domin kalubalantar da daɗaɗɗen tsohon shugaban kasar Mobutu Sese Seko. A lokacin kasar na amsa sunanta a matsayin Zayyar. A baya Shisekedi wanda ya taɓa riƙe mukamin firaminista a ƙarƙashin mulkin Mobutu na ɗan wani takaitaccen lokaci ya zauna ne a wajen ƙasar ta Congo kafin ya koma a watan Yulin bara inda ya yi magana a wani gangami da ke nuna adawa da shirin shugaba Joseph Kabila na yin tazarci. Rasuwar Madugun 'yan adawan na faruwa ne a wani lokaci da ƙasar ta Congo ke cikin sarƙaƙiyar siyasa inda 'yan adawa ke ƙoƙarin su tilastawa shugaba Kabila ya sauka a mulki. Wadin mulkin Kabila tun a ranar 19 ga watan Disambar bara ya kamata ya ƙara kare amma kuma ya ci gaba da zama a ofis saboda ba a gudanar da sabon zaɓe ba ko da yake an saka hannu a wata yarjejeniya tsakanin gwamnati da 'yan adawa wacce za ta ba da damar yin zaɓe a ƙarshen shekarar nan inda shugaba kabila zai ci gaba da jagorantar gwamnatin wucin gadi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. makamai da jami'an hukumar kwastam suka yi kwanan nan a jihar Legas ya jawo zulumi sosai tsakanin al'umma a kasar akan yadda makamai kan fada hannun 'yan ta'adda masu neman ko su kafa daular su ko kuma su raba kasa. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayanin wannan rahoton. kamun sundukan na 49 dauke da bindigogi 661 masu saurin loda albarusai da jami'an na fasakwauri na najeriya suka yi a lagos ya jawo zulumi ga yadda makamai kan fada hannun 'yan ta'adda masu neman kafa daula ko ko raba kasa tuni masana tsaro ke fargabar in dai waɗannan makamai ba na aikin satar mutane ba ne ko na bangar siyasa to ba za a ɗebe hannun masu neman dawo da yakin basasa ba Hukumar ta gama bincike ko faɗar wanda ya yi odar makaman ba, sai dai ta bayyana sunayen Oscar Okapo a matsayin dillalin makaman, Mahmud Haruna dan fiton makamai da Sadiku Mustapha mai rakiyar makaman zuwa inda aka nufa don sauke su. Makaman da an yi ittifaki sun shigo ne daga ƙasar Sin inda kuma suka wuce bincike a bakin teku da kuma rana fasa kwabrin ke tutiyar tana da na'urorin bincike. Injiniya Kailani Muhammad na daga masu masaniyar shige da fice da ya nuna damuwa kan wannan lamarin a taron manema labaru. Wa'annan mutane uku jami'anta da aka kama suna da hannu a ciki ina kyauta zaton aka bincike su kwarai za a san su wane ne suka shigo da wannan makamai sai a hukunta su gwamnati ta sa ido a kan biafra suna ta tada zaune tsaye a kan su suna son su raba najeriya kuma wannan allah ya sa an kama hatsari shine kawai za a zo a fara yakin basasa ne saboda ga talakawa dai su ba su sani ba amma ga masu yunƙurin raba najeriya akwai dai makamai a ƙasa kuma bindigogin nan su shiga a hannun waɗanda suke sace mutane wato abductors kaga ba karamin hatsari ba ne to shine muke son gwamnati ta ɗau mataki a sa ido sosai yanzu a bodas namu kuma a samu waɗannan tsagera masu sa raba Najeriya ido. Datse shigo da wasu kaya ta kan iyakokin ƙasa cewar jami'an gwamnatin Najeriya hakan ya dakile hanyoyin da Boko Haram ke samun makamai da hakan ya ba wa sojoji galabar wargaza tungar ta'adda a dajin Sambisa. Dr. Manasi Allen na BBOG na daga waɗanda sojoji suka yi shawagi da su don nazartar wannan lamari a dajin Sambisa. Na tambaye shi shin ya gamsu yanzu sojojin Najeriya na shirye da da 'yan ta'adda waɗanda a da ake batun sun fi sojojin samun makamai masu inganci? Eh ba wai mun gamsu ba ba mu taɓa yi shakkan cewa ba a a samu wannan camp zero ba amma abun da muke faɗa shine ba wai kamo camp zero shine kama gaba ɗaya jejin sambisa ba so akwai sojojinmu a camp zero sun karba amma kuma akwai sauran gefukan jeji din wanda har yanzu akwai alaman uh, wannan 'yan ta'ada ta boko haram wanda ake suspecting suna da camp nasu a cikin wannan wajen. kun nemi a sauke ko a wannan camp zero din don ku duba da idon ku uh, wannan sun ce har yanzu camp zero ba za a iya a saukar da uh, waɗanda ba sojoji ba a ciki so wannan dalilin fita din ba tare da sauka a camp zero a cikinta ba kuma dai na waɗannan makamai suka nufa kafin yanke musu hanzari akwai buƙatar kula daga ɓangaren jama'a na take-taken 'yan ta'adda da kan iya illa ta ƙunar baƙin wake ko kuma illar masu tunzura jama'a don amfani da adda wuƙaƙe ko ma harshe mai kaifi wajen tada husuma ko ko zubar da jini nasura da mailai kayan murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yajin aikin gargadi da kungiyar malaman makarantar wato makarantun kwalejin kimiyya da fasaha a Najeriya suka fara ya shiga rana ta hudu yau. kungiyar ta ce babu wata barazana da za su sa su su janye daga wannan yajin aikin. Ƙungiyar ta kuma ce barazanar da ministan kwadagon Najeriya ya yi cewa za a hana malaman albashi ban kaura ce kawai domin kuwa yana sane da halin da malaman ke ciki na kasa biyan su albashi na tsawon watanni da kuma taɓarɓarewar yanayin koyarwa a makarantun ƙasar ga Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. a tattaunawa da shi ta wayar tarho shugaban kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na ƙasa comrade usman yusuf dutse ya yaba da yadda yajin aikin ya yi tasiri sannan ya ci gaba da cewa eh to alhamdulillah da ya ji aiki an kaddamar da shi kuma an samu haɗin kai sosai a wajen da na gwamnatin tarayya da na jihohi duka kuma ya jawo hankalin su wanda aka yi domin su jami'an gwamnati ya jawo hankalin su sosai kuma sun kira mu tattauna dama dai abubuwan da ba zai yi a ce kamar kifta da bisanin la'ayi maganin komi gefe guda kuma shugaban kungiyar dalibai na kwalejin kimiyya da fasaha na bauchi ya roƙi dukkan bangarorin da su sasanta kasancewar yajin aikin ya fi shafar su ɗalibai sunana kwamarat ibrahim malam damban abubakar ta tara technic da ke cikin garin bauchi ni ne shugaban dalibai na makarantar gaba abin da zan ce game da wannan yajin aiki na gargadi da kungiyar malamai ta shiga gaskiya mu ɗalibai mu ta shafa saboda haka muna roko dukkan wanda suke da hannu ko suke da hurumi a wajen sulhu da su shugabanni na makaranta na polytechnic suke nema muna roko dukkan wani abin da za su yi na gaggawa a yi saboda a kawo agaji wa mu ɗalibai da muke cikin makaranta da kuma wanda suke wajen makaranta kasancewar abubuwa da dama suna faruwa wanda kuma za a zo a samu babu malamai abdulluhan muhammad murya amurka daga bauchi a Najeriya. madalla a gaida abdulwahab muhammad a ci gaba da cece kucen da ake tsakanin gwamna ganduje na jihar kano da bangaren wanda ya gada sanata rabu'u musa kwankwaso cikin farkon farkon makonnin da wato makon da ya gabata ne muka kawo muku hira da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwariyayi da gwamna Ganduje akan batun basussukan da ya gada daga gwamnatin Kwankwaso. Yau su ma bangaren Kwankwaso na Abuja sun mai da martani akan wannan batun ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. jim kaɗan bayan taron manema labarai a nan abuja kakakin bangaren tsohon gwamnan jihar kano injiniya rabi musa kwankwaso comrade aminu abdulsalam ya ce batun bashin naira biliyan ɗari uku da gwamna ganduje ya ce kwamitin karɓar mulki ya bayyana kwankwaso ya bar masa ba gaskiya ba ne kamar yadda na ji gwamna yana faɗa a gidan rediyon boa cewa an bar bashi kuma kwamiti ne wanda suka kafa shi da mai girma tsohon gwamna ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamna na yanzu professor hafiz abubakar kanin gwamnati mai tafiya da mai dawowa wanda ake ganin cewa kamar wani kwamiti ne na cikin gida domin ci gaba ne a fahimtar mu a lokacin tsakanin gwamnatin injiniya rabi musa kwankwaso da gwamnatin dr abdullahi umar ganduji abinda gwamnatin injiniya rabi musa kwankwaso ta bari a kano a matsayin bashi naira biliyan 21 ne naira biliyan 21 su ne bococi masu satifiket a ma'aikatar kuɗi da suke jira a biya su saboda yanayin harkokin kuɗi da aka samu watanni da suka gabaci ba da mulkin nan ga sabuwar gwamnati ya sa har waɗannan bococi suka taru ba a biya su ba wannan bococi su ne ake kira liability na rashin kuɗi har kuɗi suka taru suka zama biliyan ashirin da ɗaya, wannan shine kuɗin da suke da certificate a ma'aikatar kuɗi suke jiran a biya duk ragowar ayyuka ba sunan su bashi ba ba daidai ba ne wani ya zo yana cewa wai ko ana bin kuɗi biliyan ɗari uku da kaza ƙarya ce kurin ake yi ta ɓatanci. salam ya kuma yi watsi da zargin da gwamna ganduje ke yi cewar sanata kwankwaso ya yi amfani da kalmomin bada umarni cikin wasikar da ya aika masa dangane da batun wani sabon bashin yanzu ga wannan takardar yanda injiniya rabi musa kwankwaso ya rubuta wa dr abdullahi umar ganduje gwamnan kano na yanzu wannan wasikar ya rubuta masa ita da girmamawa da nuna kauna da rarrashi daga bisani ko yaya alaka za ta kasance tsakanin gwamna ganduje da tsohon gwamna kwankwaso duk rigiman nan dr abdullahi umar ganduje ne yake yin ta da kansa shi ya tafi yana magana magana cewa injiniya rabi musa kwankwaso ya yi aika aika shi ke tafiya yana magana cewa kar ta san kar shi da injiniya rabi musa kwankwaso shi ke tafiya yana magana cewa zai fede biri hau tsiya shi da rabi musa kwankwaso shi ke tafiya yana maganar ka gidanka mai kyau sai ba ya bata maka comrade aminu abdulsalam hassan maina kaina daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon ma'anan yana cewa karfe goma da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC yake farin cikin gabatar da wannan shirin. ministan tsaro general mansur dan ali mai ritaya zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili a saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambaya ta farko salamu alaikum wa alaikum salam eh ni suna na yusuf gudu daga askira to malam yusuf tambaya na shine alo eh yana jinka yana jinka minista yana jinka yi tambayar ka yawa tambaya na akan shine yaya za a yi da a ƙarshe dai wannan yakin da ake da 'yan boko haram zai zai zama ƙarshe. to yana jin ka to yawa to kuma yaya in yakin nan ya zo ya kare ya za a yi da civilian jts da 'yan banga waɗanda yanzu kamar sun san dabarun yaki suna da makamai a ƙarshe ya za a yi da su shine tambaya na to ka gama tambayar ka eh na gama tambayar na minista gare ka ka ji tambayar malam yusuf sauko kwanan baya da muka ɗan yi abin nan musabaka cewa su dai su sibilan jetiya ba su da makamai yawwa yawwa su farko abin nan ɗin kenan ya san da wannan shi abu dama ko yaushe in ka yi amfani da mutum ba za a ce haka kawai ka jefar da shi ba in ana iya tunawa yan shekarun baya da amin kwanan baya da suka wuce mun ce cikinsu za mu tantance waɗanda mun san cewa suna da ilimi kuma suna da hazaƙa ko kuma da sanayya hmm. wadda ta isa a sa su a soja an zazzabi san obin kullum ana yi ba wai an gama abin nan da su wato sannu kan hankali ana daukan sa ana sa su cikin eh. yawa shi kamar da nake tunda ba dukkan su kowa bane zai iya qualify wani zai san hanyar ta abin nan tunda hanyoyi ne da kuma ilimi wadanda amma ba su karatu ba eh. to kin ga ba za a aikin soja amma dai da wurin aiki kuma state jiha masu na yi suna ɗauka su gwargwado kamar yadda ya kamata so bayan an gama ba wai za a jefar da su bane a ce an amfani da use and dump a'a mun gama za a duba kuma za a tantance waɗansu waɗanda ya kamata a sa police a sa wani ya kamata a sa soja a sa waɗanda kuma ya kamata civil ayyuka kamar civil defense da sauransu da za a yi gwargwado insha Allah. To Allah ya sa a dace yanzu kuma bari mu karɓi tambaya daga Turu jihar Yobe. Assalamu alaikum sunana Sani Bakuru sabon fegi daga Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya kuma shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Yobe. Na farko dai ina so zan yi tambaya guda uku. Hmm, tambaya na na farko shine gwamnatin najeriya da kanta ta fito ta bayyana cewa an je karshe na tingan 'yan boko haram wanda ake kira kam zero to daga baya kuma sai muka sake jin cewa shi wannan babban ɗan ta'adda na boko haram wanda ake kiran shi abubakar shekau ya sake fitowa ya karyata wannan magana da ita gwamnatin najeriya ta yi shin wannan ya nuna cewa akwai baya da kura ne ko kuma dai akwai wani babban kokari da su jami'an tsaronmu na najeriya za su sake ɗauka dangane da da wannan fitowa ta shi lida na ƙungiyar boko haram ya fito yayi sannan abu na biyu jami'an tsaro sitil wani irin zage damtse suke duk da ma al'umma ta farin kaya suna ba da nasu gudunmuwan ganin cewa an shiga wannan daji an tarwata wannan 'yan ta'adda na boko haram kuma suna shigowa cikin al'umma suna sake tada bama-bamai kamar yadda ya faru ba da juma wannan bawa a garin maiduguri a post office so shi ma wannan wani irin shiri ne su kuma jami'an tsaro za su sake yi saboda abin muna ganin cewa sai an sake canja salo sannan tambaya ta ta uku a nan shine muna ganin cewa sakamakon zaman lafiya da aka samu wasu waɗanda suka bar garuruwansu a jihar borno da kuma adamawa idan suka koma wani irin gudunmawa jami'an tsaro za su ba wa al'umma na wannan yankunan ganin cewa iyakokinsu ɗin akwai dajijjika wanda 'yan ta'adda za su iya buya su shigo su far musu a wannan ita ce tambaya ta ta uku malam sale to a dukkan tambayoyin nan guda uku da kai mutanen askira sun yi kuma minista ya ba su ansa ran alhamis ake sa wannan shiri na sai bango ya tsage in ka saurara za ka ji ansa ba mutum na gaba da allah assalamu alaikum wa alaikum salam ni ne Ismail Muhammad shugaban masu kifi na jihar Yobe. Ta. Ina godiya haka minista da yake sauraron wannan ra'ayi kuma ni ina tambaya a mai gidan minista na sani tabbas sojojin Najeriya sun yi kokari. Mutane kuma sun jinjina musu gwamnatin tarayya tana kokari amma shi wannan farfaganda da ake mu mun sani cewa wannan ya fito yau ya bani gobe ya fito ya bani mun sani karya ne. To amma muna so ina ne ainihin gaskiyar lamarin. To ka gama tambayar ka. na kafa minista ka ji? tambaya ne shi ma eh na ji <laughs> to akwai abin da ka gaya mu wannan da kara masa bayani kamar shi ma wannan aika kin san shi ma mun ansa wannan to an ansa din shine ai nake cewa ga kuma ya ma ba kan shi ansa yace duk sun san wai propaganda ne eh, to shi nan magana kenan kin ga ba ansa akwai <laughs> to mutum na gaba bismillah sunana ibrahim ne daga damaturu ta yobe to ina so yi wa minista tambaya mu dai shugabannin direbobi ne da yake cikin garin damaturu kuma an ce mana an bude hanya daga damaturu zuwa biyu to amma daga damaturu idan ka wuce buniyadi zuwa damaturu sojoji tun daga nesa ba tsoho ba yaro za a ce a tuɓe riga to wannan tuɓe rigan sakamakon wannan tuɓe rigan shi sa direbobi ba sa duk son bin wannan hanyar hiri su zaga ta gombe kuma an ce zaman lafiya ya kan kama ya kamata mu jama'a su ga canji tunda an ce zaman lafiya ya kan kama akan wannan hanya ba mace ba riga za a yi tafiya sama kilomita daya da kafa kuma a ce mace ta cire hijabin ta cire waye duka ta yi tafiya sama da kilomita daya ga yaro ga waye haka akan hanya. Kuma kwakwarin kula ga shi muna bada goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan wurin. ina so mai girma minista ya bani ansa uhm, to bari baka da minista ina jin kun fi son a baku yan minista gare ka kamar dai da koyaushe muke bayani akan kan tsaron da ake ɗauka. Na ce an tarwatsa su mutane sun wawwatsu aka ce na ce musu koyuka su samu su eh, kaman eh, hakimai da dagantai su san cewa waɗanda suke shigo su a kan hanya kuma kamar yadda yake faɗa cewa waɗannan matakai ne ake son a gani shi cikin mutanen da suke wuce a wuri wani irin yanayi suke a ciki ko me suke ɗauke da shi tunda an buɗe hanyoyi yanzu nan da 'yan kwana biyu waɗannan abubuwan za su rage in ya bai manta ba ai da ko da cikin garuruwa mutane ana sa su sauka masu suka kamin su bi su za su wuce amma yanzu saboda abubuwan sun yi sauki sai aka cire nan hanyoyi na waɗanda ba a zaton cewa akwai wani eh, tsaro ko kuma wani abin na eh, rashin eh, tsaro a cikin wannan wuraren so abin da nake masu zan ba da shawara a kai cewa a abin da jami'an tsaro suke yi ba wai ana yi don ɗaya tsangoma mu jama'a ba ne ana yi saboda duk da an tarwatsa su akwai waɗanda har yanzu cikin mu waɗanda kamar yanzu yadda ya faɗa wani cikin su ya faɗa ya ce duk da an tarwaje su ga suna ana gani yau su ba mu yau gobe can a tasa saboda sun ga sun watse sun watse kuma za a iya tantance a wanda yake ɗauka yar shekara goma fa aka samu da bam ta ɗauka abin nan shekarun jiya to kin ga ba abin da za a cewa bane kawai a sa'a kawai a bar komai ya tafi eh, haka ba tare da an bincika ba. Da eh kuma ai mm. a ah, minista an san cewa yawanci akwai namijin ma da ya sa hijab ya boye bam to in ba a ce a tube hijab din nan ba ya za ya sani to kin gani yana cikin abubuwan da ya sa muke yin waɗannan abubuwan kuma muna ganin cewa mutane su ɗanyi haƙuri kamar da na ba da shawara a can shekara da shekaru abubuwan nan suna faruwa ba za a ce ɗaya rana ba komai ya zo ya zama daidai kamar yadda ya dace sai an bi a hankali ana yi ana ragewa a hankali a hankali har abubuwa su dawo noma sai su dinga su dan ba da haƙuri su ɗanyi yi haƙuri dan lokaci kaɗan ne za a koma komai ya daidai yadda ya kamata ni shara kenan kuma abin da zan iya cewa ah, tallafi na kenan kai. To sai kuma makon gobe cikin yardan Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke mana fatar alheri. A huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To a yau na farko na haɗin gwiwa ne daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Prince Yawo Adamu Bulkaciwa da Salihu Isa Fana wanda suke cewa fata na gari lamiri in ji yan magana da haka muna fata allah ya kawo mana sauƙin tsadar kayayyakin abinci a najeriya amin sai kuma sakon abba sa'ad mahuta da husaina lawal kankara jihar katsina wanda ke cewa salamu alaikum voa hausa a yau muna so ku ba mu dama mu yi kira ga shugaban muhammadu buhari da ya taimaka ya ci gaba da yashi kogin niger da ke arewacin kasar nan dan yashe kogin zai kawo ci gaba sosai da samar da ayyukan yi ga dimbin mutane kuma noman zamani zai inganta a kasar mu uwa uba kasar mu za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga da fatan sakonmu ya kai kunnen shugaba Buhari Assalamu alaikum sashen wasu na murya Amurka muna kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye domin mu dage da yi wa kasar mu Najeriya addu'ar Allah ya kawo mana saukin irin halin da muke ciki musamman na tsadar rayuwa da sauransu sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Salihu Isa Fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. mai baiwa shugaban kasar amurka donald trump shawara akan harkokin tsaro ya yi allah wadai da gwajin makami mai linzami samfurin ballistic a jiya laraba da iran ta yi inda ya ce tehran na saka yarjejeniyar da aka kulla ta shekarar 2015 da amurka cikin hadari da kuma wasu kasashe masu karfi Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya faɗa a yau Alhamis cewa gwamnatin Trump ta mai da hankali wajen karfafa dangantakarta da Koriya ta Kudu a daidai lokacin da ake wa ƙasar kallon tana fuskantar abin da aka kwatanta a matsayin barazana ko kuma tanzarawa daga makwabciyarta Koriya ta Arewa. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can anjima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan kwamitin nan da gwamnatin Najeriya ta kafa wanda zai duba yadda za a rage farashin kayayyakin abinci. Sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Fasil da ya haɗa shirin da bada umarni da shi ma injiniyan mu. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.